الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga الله سبحانه وتعالى ga Allah على wataala wanda ya sake hada fuskokin mu a wannan yammaci na alhamis na 23 ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2013 a har yanzu muna magana ne akan abin da ya shafi rubuta alkur'ani mai girma kuma muna magana ne akan abin da ya shafi rubuta alkur'ani ko hada alkur'ani mai girma a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumin qur'an Allah madaukakin sarki ya saka ma marubuci wannan littafi da alkhairi malami zayyano mana abubuwan da suka shafi hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar da kuma yadda aka dora ma zaid bin sabit wannan babban aiki a yanzu malam zai zayyana mana abubuwan da hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar suka keɓantu da shi yace mumayyizatul jam'i fi ahdi abi bakrin radiyallahu anhu abubuwan da suka keɓantu suke aka fice da su a haɗa ƙur'ani da aka yi a zamanin sayyidina abubakar allah ya kara mashi yarda imtazal jam'u fi ahadi abi bakarin bima ya'ti haɗa ƙur'ani da aka yi a zamanin sayyidina abubakar ya yi fice da abubuwa kamar haka abu na farko أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته وجرده من كل ما ليس بقرآن أنه لشي ولا هذا القرآن إذا أتي أزامن سيدنا أبو بكر اختصر فيه اقتصر فيه وأن هذه أن تكيتاني شي أبو بكر الصديق da zaid bin haris sun takaita ne a wannan hada qur'ani din ala ma lam tunsakh tilawatuhu akan ƙur'anin da ba a share karatunsa ba amma wanda aka share karatun to ba a rubuta shi ba amma wanda aka share karatun ba a rubuta shi ba kun fahimci wannan da ke ko wanda aka bar karatun ana karantawa ko da an share hukuncin shi an rubuta shi ɗaya kenan wajen radahu min kulli ma laysa bi qur'an kuma aka aka fitar da wannan alqur'ani aka cire duk abin da ba qur'ani bane a ciki duk abin da ba qur'ani bane an cire shi kamar ya kenan ka lura da kyau ko yanzu na sani a littafinka a karatuttukan da aka yi a gefe ba ka ɗan rasa rubuta wata kalma ana fatan mun gane wannan da kyau ko rubuta a gefe ka rubuta a gefe to sahabbai da suka rubuta ƙur'anan da suke biyawa a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ma suna irin waɗannan rubutun a gefe a nasu kwafi ɗin da ke hannunsu da sai na abubakar ya zo da aka haɗa to duk wani ta'aliki da wani ya yi ba a rubuta shi a ciki ba shi yasa za a ga ana cewa a musafin abdullahi bin mas'ud akwai karanta wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun min ummi kun gane ko kenan min ummin bayani ne nan wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun au ukhtun shin akhun au ukhtun min abin wa ummin ko kuma min abin ko min ummin sai ne sai shi ya rubuta min ummin dan ka ga nuna kenan a wannan ayar ana magana ne ikhwatul li'um ba ikhwatul ashqa ba to wannan ita za ka ji ana kira ƙira'a tafsiriya ko ƙira'a bayaniya don tana bayanin wani al'amari ne wannan ba a rubuta shi ba kun gane wannan da kyau ko so daga duk wani abin da ba ƙur'ani ba ne ba a rubuta shi ba a wannan kwafi na sirna abubakar da aka yi da zai bin sabit ya jagoranta kenan wannan gabar tana kunshe da abubuwa guda biyu abu na farko duk ƙur'ani da aka share karanta shi ba a rubuta shi ba abu na biyu duk abin da wani ya rubuta don yi ma kanshi bayani da tsokaci ba a rubuta shi ba ina ba ta mafaici wannan da kyau sai yake daɗa nuna mana cewar kamar yadda na faɗa a darussan da suka gabata a daura da ta wuce mun yi magana a kan cewar annasku a ƙur'ani ya kasu kashi uku ina ba ta mafaici wannan da kyau kasancewar yana yawan maimaituwa na jibiri ya kamata a ce mu dan faɗi wani abu a kansa ko da ba a maimaita wancan da ya faru a baya ba na farko dai an nasa a qur'ani tabbatacce ne Allah ta'ala ce ma nan sa min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw nusliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir haka nan Allah ta'ala ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar wa idza baddalna ayatan idan muka canza wata aya na ayatin a gurbin wata aya ƙalu sai kafare su ce inna ma anta muftar abin sani kawai aikin kira kake yi hakan nan wai abun nan ma nasakh min ayatin ba ma taɓa share wata aya shi shiha ko mun mantar da ita ya zama na da ta ce, amma yanzu kwata-kwata babu ita a zuciyarka ko kuma aunan sa'aha ko kuma mai jinkirin kawo ta na tibi khairin min ha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir waɗannan ayoyi guda biyu suna cikin manya-manyan ayoyi da suka tabbatar da annasakh a Qur'ani Muhammad al-Amin Shankiti da ya zo a Adwa'ul bayani fi Idhar Qur'an bil Qur'an a suratul Nahl ya bayanin abin da ya shafi annasakh annasakh a ƙur'ani. yana da fuskoki guda uku ma'ana yana da nau'uka guda uku nau'i na farko naskhu tilawati wal hukum a share tilawar kuma a share hukuncin da tilawa take dauke da shi Allah fatan mun gano wannan da ke ko wannan shine nau'i na farko na annasa da ake da shi a Qur'ani me misali akan wannan misali akan wannan shine hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa kana shi ma unzila min al-Qur'ani ashru rabaatin ma'lumatin yuharrim ثم نسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن عائشة رضي الله عنها تكتشيوا كان فيما أنزل من القرآن يا كسن شيء تكين أبن دعك سوكر القرآن yana cikin abin da yake a alkur'ani ashru rabaatin yuharrimna ayar kenan ashru rabaatin yuharrimna shayarwa goma su suke haramtawa idan ɗa yaro jariri ya karɓi nonon da ba masa ba ba mahaifiyarsa ba ya tsotsa sau ɗaya ya tsotsa sau biyu sai ya tsotsa sau goma sannan wannan matar ta zama haramun a gare shi sannan 'ya'yan wannan matar suka zama haramun a gare shi da Allah ta'ala ya ce wa akhwatukum min ar-raba'a wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhwatukum min ar-raba'a sai ya shayar ta kai goma fanusikhna sai aka share wannan aka wa kamsu rabu'ati ma'lumat ma'ana ashiru rabu'ati ma'lumat shayarwa guda goma sanannu yuharrimna su suke haramtawa thumma nusikhna sai aka share wannan goma din da khamsu ma'lumati shayarwa guda biyar idan yaro ya kai yayi shayarwa guda ya sha nono sau biyar sannan ya haramta kaga an rage daga goma kenan ko wannan ma ita ma aka share ta yanzu ba muna tantance maganar shayarwa ba ne kawai dai abin da ya rage iyaye mata dai su sani ba koyaushe ne yaro zai kuka a ce wance ba shi nono ba sawawan a gidan biki ne ko a gidan suna ne a ce wance ba shi nono yana kuka yana kina ba shi nono yana tsotsa so daya to al'amurra an janyo jangon dan kana a zo sai an yi engagement sai ana ajibu dauran aure wata tsuwa wata ce a ah, wannan ai na shayar da su ai shi nan ta shayar kuma ta shayar ba magana aure wuri sun zama yan uwan juna to ba wannan maganar muke yi ba wannan abin da Aisha radiyallahu anha ta faɗa ta ce wa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya rasu wa hunna mimma yuqra'u min alquran su waɗannan suna cikin abin da ake karantawa qur'ani to kuma idan gaba da qur'ani babu na ɗaya kenan na biyu muslim ya rawaito hadisin abu dauda ya rawaito hadisin tirmidhi ya rawaito hadisin imam malik ya rawaito hadisin amma ba ina fata mun fahimci wannan da ko saboda me saboda wannan an share tilawar an share hukuncin a yaushe a biya qur'ani na ƙarshe da malaika jibril iwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kar ku manta akan wannan biya qur'ani na ƙarshe da malaika jibril iwa manzon Allah akan shi ne ake rubuta qur'ani duk rubuta ƙura'ani da muke magana a kan shi ake kuna ji da kyau ko to me ma'anar cewar har manzon Allah ya rasu kuma ana karantawa kina har manzon Allah ya koma ga Allah labarin an share waɗannan ayoyin bai kai ga wasu ba shi zai suke ta karanta su a matsayin ƙura'ani tsara mu sai mu fahimci wannan makiya musulunci suna amfani da wannan sai ai ƙura'ani an jirkita shi an bata shi in dai makiya addinin musulunci suna amfani da wannan damar kaga shi'a suna ciki suna amfani da wannan damar yahudawa suna ciki suna amfani da wannan damar ci ai gashi nan ma a cikin qur'ani hadisin muslim aisha ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza a lokacin ne ai yake matsayin qur'ani a biyan qur'ani na ƙarshe da mala'ika jibril iwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu waɗannan ayoyin shi yasa da aka zo rubuta rubuta qur'ani ba a rubuta su ba kamar yadda malam ya ambata ɗaya kenan na biyu shine naskhu tilawati dun al-hukm a share karatun karatun ayar a share shi amma hukuncin yana nan kaga shi ma dai an share tilawar ko na farko ma an share tilawar nasu tilawati wal hukumi ma'an share karatu da hukuncin tare me yasa muka ce tare yanzu babu ashirin ruba'atin an share tilawar hukuncin ma kuma an share shi yaro in sha nono ko bai kai goma ba shi kenan ɗaya kenan na biyu nashu tilawati dunal hukum a share karatun amma hukuncin yana nan kamar hadisin umar ibn khattab da ubay ibn ka'ab radiyallahu anhuma suke cewa kana fi ma unzila min alquran ya kasance daga cikin abin da aka sauka alqurani ash-shaykh wa shaykatu إذا زنيا فرجموا ما البتنا قال من wallahu والله عزيز حكيم haka Umar dan Khattab ya faɗa hakan nan ma kuma zai abin Ubay ibn ya faɗa wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito Ibn Majah ya rawaito Imam Ahmad ibn Hanbal da sun rawaito shi shi ma hukuncin wannan hukuncin wancan tilawar an a yaushe a biya Qur'ani na ƙarshe da malaika Jibrilu wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an nasar bangare na uku na karshe kenan nau'i na uku shine naskhul hukmi duna tilawa a share hukuncin amma tilawar tana nan to kuma wannan tilawar tana nan a cikin qur'ani tunda ba a share tilawar ba dama wanda yake da alaka da mu yanzu shine tilawar da aka share sawa'un an share hukuncin tilawar sawa'un ba a share hukuncin tilawar ba in dai an share tilawar to babu ita ba a rubuta ta ba a qur'ani wannan ji da kyau ko to amma a yanzu wanda muke kashi na uku shine naskhu til abin nan naskhul hukum a share hukuncin abar tilawar wannan kuma yana da yawa a cikin qur'ani mai girma kamar kamar faɗin Allah ta'ala da yake cewa wallazi ne tawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj wallazi ne tawaffawna minkum duk waɗanda suke rasuwa daga cikin ku wa yazaruna azwajan su bar matayensu Ya yatarabbasuna bi anfusihina arba abin nan wasu wasiyatan li azwajin matan ila al-hawli ghayr ikhraj za su zauna su yi ta kaba tsawon shekara guda Allah ta'ala ya saukar da wata ayar kuma ya ce wallazi ne tawfona minkum wa ya yazaruna azwajan yatarabbasuna bi arba ta ashirin wa ashara wata hudu da kwana goma sai zama na ayar wata hudu da kwana goma ita ta share wacce ita ta share maganar shekara guda wata hudu da kwana goma ta share maganar shekara guda yanzu ba muna tattauna hukunce hukuncen bane balle mu ce to ai wancan cewa ta yi wasiya ya rasu saboda soyayya da ke tsakanin su tunda zai rasu ya ce ya yi wa matashi wasiya in ya rasu da mai ta kaba wata shekara guda waɗannan su ne nasu tilawa kenan wal hukma akwai su da yawa akwai cikin suratul nisa'i wallati atina al-fahishata min nisa'ikum fastashidu alayna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al mautu, aw yaj'al Allah lahunna sabila bayan an kama ta dalilai hukunce hukunce sun tabbata ta yi zina fa amsikuhunna fil buyuti to a mata daure rai da rai a cikin gida hatta yatawaffahunna al-maut har mutuwa ta dauke ta aw yaj'al Allah lahunna sabila ko Allah ya sanya mata wata mafita sai hadisin ubada bin samit da yace albikiru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am yace kada ta Allah lahunna sabila da kuma hadisin azaniyatu wa zani ayar azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kaga an tashi daga fa amsikuhunna fil biyuti kenan to dan neman ƙarin bayani akan abin da ya shafi annasa na farko dai akwai shi a cikin littafai da suke magana kan ulumul qur'an kamar al-itqan fi ulumul qur'an na al-imam as-sayuti kamar manahil ifan fi ulumul qur'an na abdul azim az-zurqani da kuma dai duk littafai da suke magana kan abin da ya shafi ulumul qur'an sannan akwai littafai na musamman da aka ware akan an-nasikh wal mansukh idan aka ce an-nasikh shine hukuncin da ya share al-mansukh hukuncin da aka share al'ayatul nasiha da al'ayatul mansukha Alhukumun hukmun da alhukumun hukmul mansukh ina ba ta mun gano wanda ke ko daga cikin littafai da aka rubuta akwai kitabun nasikh wal mansukh fi kitabillahi ta'ala na qatada ibnu di'ama as-sadusi wanda ya rasu a shekara ta ɗari da goma sha 117 qatada ibnu di'ama as-sadusi al-akmahani makahuni ya ce bai taɓa cewa da malam mai mai min abin da ka faɗa ba eh? <laughs> littafi na biyu annasikh wal mansur na muhammad bin muslim bin shihab az-zuhri Shehu malik kenan malamin imam malik yana shi ma ya rasa shekara ta ɗari 124 abin tambihi a shi shine annasikh wal mansukh na qatada ibn di'ama a sadusi da ya su a shekara ta 117 da annasikh wal mansukh na ibn shihab az zubri da ya su a shekara ta hudu waɗannan mutaqaddimuna ne jidda littafansu suna da matukar muhimmanci akan abin da shafi annasikh wal mansukh sai dai yana da muhimmanci ka san yaran da suke amfani da shi sun yi amfani da yaran mutaqaddimun ba yare na mutaakhirun ba saboda ka in ka san a waɗancan shekaru idan an ce annasu wal mansukh me ake nufi da shi shin ana nufin share hukuncin aya baki ɗaya ko ko rage ma aya faɗi kun gane magana ta da ayar za ta ɗauki mutane ɗari amma yanzu sai aka rage mata faɗi sai ya zama na mutum goma sha biyar za ta ɗauka an share hukuncin duka ba a share ba amma da an rage mata faɗi kamar wa alal ladina yafiqunahu waɗanda ba sa iya azumi fidiyatun ko fidiyatun famu masaki da an ka kai azumi akwai masakin akwai miskin masakin majmu'an wa laysa munawwanan ji imamu shatu da an ka kai azumi yau sai ka ce kai wallahi azumi ya dan gaje da kai bari gobe ka huta gobe kawai makon kai azumi sai ka ciyar jibi kuma sai ka sai ka dora kun gane ko sai Allah ta'ala ya ce faman shahida minkum shahara falyasum shi shikenan ba maganar ka aji sai da mana wannan ayar wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko masakin tana nan amma ba ga kowa da kowa ba sai da ga marasa lafiya tsofaffi da ba a tsammanin kuma nan gaba zai zawo saurayi da zai iya yin azumi da sauransu kamar da Anas ibn Malik ya magana a kansu almin dai a babu annasikh wal mansukh yana da kyau ka fahimci yaran mutaqaddimun da mutaakhirun akwai annasikh wal mansukh fi kitabillahi azza wa jal wa ikhtilaf al ulama fi zalik na Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Nahas an-Nahas wanda ya rasa shekara ta 338 haka nan akwai annasikh wal mansukh li Abi Ubayd al-Qasim bin Sallam wanda ya rasu shekara ta 200 دا أشرين ده أقول الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه نبي محمد مكي بن أبي طالب أقول الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي أقول نواسخ القرآن من أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن جوزي بإبن القيم بفهم أقول النسخ في القرآن في القرآن الكريم ندكتور مصطفى زيد su duk akwai littafi da aka rubuta akan annashir wal mansukh wanda za su taimaka wa mutum kan waɗannan al'amuran da muke magana akan shi al'amarin da muke magana akan shi zai ce ayar da aka share karatunta a Qur'ani sawa hukuncin ta nan sawa hukuncin ta baya nan ayar da aka share hukuncin ta a Qur'ani aka share karatunta a Qur'ani da sayyidina Abubakar ya zo rubuta Qur'ani bai rubuta ta ba saboda ne saboda ayar mala'ika Jibrilu bai maimaita wa manzan Allah sallallahu alaihi ayar ba a lokacin da ya biya mai na ƙur'ani ƙur'ani na ƙarshe shi kenan annahu lam yuqbal fihi illa ma ajma al jami'u ala annahu qur'an wa tawatarat ruwayatu annahu lam yuqbal fi ba a sanya a cikin Alƙur'ani da saina abubakar ya rubuta ba ma'ana ba a karba ba illa ma ajma al jami' sai abinda kowa ya ijma'i akan sa annahu qur'anun cewa wannan din qur'ani ne wa tawatarat riwayatuhu kuma riwayarsa ta zama mutawatira fayyatacciyar riwaya ba mutum ɗaya ba ko mutum sannan sai a rubuta na uku annahu kana maktuban bi jami'il ahruf as-sab'ati allati nazala biha al-qur'an annahu sannan abin da aka rubuta ya kana ya kasance maktuban a rubuce ike bi jami'il ahruf as-sab'a daga dukkanin fuskokin karanta qur'ani kusurotun qur'ani guda bakwai allati nazala bihal qur'an wanda qur'ani ya sauka da su nan ma wata kalma ce mai mai abin nan al-ahrufu sab'a unzila al-qur'anu ala arba'ati ahruf inna hadha al-qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min hadithin bukhari da muslim inna hadha al-qur'an lalle wannan al-qur'ani unzila ala sab'ati ahruf an saukar da shi ne akan harfa guda bakwai kowane harafi ɗaya so bakwai ake karanta shi ko yana da fuska bakwai ko ya shi ma mun samu lokaci da izinin Allah kafin a gama wannan daurar za mu tattauna magana a ta abin da ya shafi al'aharfu saba'a. shi su ne kirawoyi guda bakwai wacce ta fara daga nafi'ul madani abdullahi bin kashir al-makki abu amr al-basri abdullahi bin amir ashami asim bin abin najud al-kufi hamza bin zayyat al-kufi Aliyu al-kisai iya guda bakwai Allah cikin karatu suka wannan daura za mu sake magana tun da abin da ya shafi wal أنه كان مرتب الآيات على الوضع الذي نقرأه اليوم ولم يكن مرتب الصور فكانت كل سورة فكانت كل سورة مستقلة في الكتابة بنفسها في صحف ثم جمعت هذه الصحف وشدت بعضها إلى بعض annahu kuma shi hada qur'anin ya kasance murattabal ayat ayoyin shi a jere suke wannan ji da kyau ayoyin a jere suke alhamdulillah rabbil bismillahir rahman to wace ce ma ta farko bismillah ko alhamdulillah eh wal kufi ma al makki ya'ud al basmala siwahuma alaihim wala uddala an ji al qadi abdul fattah walkufi kufi ma al makki alarammomin kufa da na makka nau kenan biyu a kufa akwai mutum uku a makka akwai mutum ɗaya nau kenan hudu kenan walkufi kufi ma al makki ya uddul basmala kufawa da mutanen makka suna lissafa bismillah a matsayin aya ce a fatiya yasa tana duba ruwayar hafs da muke karantawa tunda malamin shi al-kufi ne zaka bismillahir rahmanir rahim amma ka duba wayarwar su da yake malamin sa daga madina yake za ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim amma ba ba a lissafa ta matsayin aya ba sabanin ta riwayar hafs ana lissafa sai ga aya to ma'ana haka dai za ga an alamar aya haka yake a jere bakara a jere da sauransu alal wadi allazina qarahu al-yawm akan yadda muke karanta shi yau sai dai karka manta fa a wannan lokaci ba babu alamar aya fa a ce bismillahir rahmanir rahim wai ga wata alama da aka sa aya ko haka ko a ce an sa daya duk babu wannan ar-rahmanir rahim babu alamar aya maliki yawmiddin babu alamar aya haka yake gaba ɗaya babu alamar aya to was eh kun bai jona ba wai maganar aya da dugo ma babu shi kwata kwata dugo babu shi akwai littafi mai zaman tashi nuqatul masahib yadda ake ma qur'ani dugu dugo da ka ganshi nan babu la nafa wala qafu wala nabahu wala namimu duk waɗannan babu su ina ba ta mafi yace wannan da kyau na taba ganin wani makamancin shi a maktabatul masjidil haram da ke birnin makka wato mun jima a cikin kwalba yake mun jima mun duba mun duba mun duba kafin ma mu gano wai daga. wacce sura ce ba da dugo sun da ake ce ba dugo ba magana wata lifa karan bakin ne gaba daya so karka ce in ka ga shinun shinun ne ko shinun eh mana a ka sa dubu a sama ya zama shinu kenan to kawai karan za ka gani sadun da babin duk zubi ne za'un da fa’on duk ɗaya ne duk wannan rubutun da goza muke magana ta aka haka aka rubuta shi babu ɗigo kwata-kwata kwata-kwata babu ɗigo balle kai magana wasali balle ga zaka bambance hamazatul wasali da hamazatul kafai a Allah ya saka masa da alkhairi فكان كل فكانت كل سورة مستقلة في الكتابة قوة سورة تكفن شيء زمن كانت تكي bi siya da kanta fi suhuf a takardu guda ayoyin ajiyar suke da aka rubuta ayoyin fatiya sai aka ninke takardunsu daban da aka rubuta ayoyin bakara sai aka ninke takardunsu daban da aka rubuta ayoyin suror ayoyin al-imran sai aka ninke takardun daban aka daure su shi sa malam yace walam yakun murattabis suwar surorin ba su kasance a jira ba ayoyin a jere suke amma kowace karshen aya ko babu alama kamar da muke magana shi yasa hatta fitar da alamomi sai da aka samu makarantun kididdigan ayoyin alƙur'ani guda bakwai da za su suke bayani akan abin da ya shafi ayoyin alƙur'ani na girma dame dame dame za a yi la'akari ya zama aya haka wasu suka tsaba tsabagen haddace ƙur'ani da suke da tsabagen nizamta da suke sai suka bayanci ayoyin bakara ƙarshen aya ya fi ƙarewa da zubi iri kaza ne sai aka ɗauki irin wannan zubin amma wannan akwai babi mai zaman kanshi bayan jam'ul qur'an na abin da ya shafi al'ayat da aswar mun zo sun yi magana akan waɗannan al'amura ɗin kasu ɗauki mana hannu abin da za mu sani an rubuta qur'ani ayoyin a jere suke a yadda muke karanta su yanzu duk da yanzu an mana gata bisa gata an sanya da dugo dugo ne yanzu har ma lambar ayan ma aka sa mana Allah ya satar alkhairi amma walam yakun murattab suwar surorin ba su kasance a jere ba fa kanat kullu surati sai kowace sura ta kasance mustaqillatan fil kitaba daban a ware take a rubuce bi nafsiha da karan kanta fi su a a takaddun da aka rubuta ga waɗannan takaddun na suratul baqara ne wannan takaddun na suratul an'am wannan na takaddun na suratul Falak, wannan na suratul nas wannan na suratul ikhlas wannan na suratul humaza wannan na tafsir haka suke summa jumi'at sannan sai aka zo aka tara takaddun kuma aka tara hadin su waɗannan takaddu wa shuddat ba'dha ala ala ba'd ila ba'd aka daura sashin su aka sa igiya aka daure shikenan in an buƙaci kwafi na bakara sai a ɗauko su in an buƙaci kwafi na nisa'i sai a ɗauko to amma idan aka ce a jeranta su wacce ce ta farko wacce ce ta biyu wacce ce ta uku kamar yadda muke karanta a yanzu ba haka ba ina fatan mun gane wannan da kyau kenan tunda a haka aka zube zai iya yiwuwa wannan kwafin takardun da ke sama na suratu haminci ahqaf ba hana nan ƙasa da za a samu a samu suratul yaqatin suratul safat tunda ba a jere suke ba wannan dan buga misali wa dhallat hadhihi suful lati jumi'a fiha al-qur'an fi ri'ayat al-khalifah al-awwal abi bakr muddat khilafati ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة خلافته ثم عند حفصة بنت عمر بعد وفاة أبيها ثم طلب عثمان عند جميعها للمصايف كما سيأتي wazzalat hati suhuf waɗannan takaddu da aka rubuta qur'ani a cikin su suka kasance ma'ana zalla bi ma'ana fara kenan ko yana cikin kana wa akhwatuha ثم ظلت وظلت هذه waɗannan takardu suka kasance allati jumi'a fi alquran wanda aka hada qur'ani a cikin su suka kasance fi ri'ayatil khalifati al-awwal karkashin kulawa na halifa na farko abubakar siddiq radiyallahu anhu muddata khilafati tsawon halifancinsa ثم انتقلت بعده إلى رعاية ta Sani sannan bayan da ya koma ga Allah sai suka koma wurin halifa na biyu shine Umar bin Khattab muddata khilafati Umar dan Khattab shi ma tsawon halifancinsa kuma inda Hafsata binti Umara sannan suka koma wurin Hafsa diyar Sayyidina Umar mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wafati abiha bayan rasuwar mahaifinta ثم طلبها عثمان عند جمعه سنة عثمان بن عفان يلي ما حفصة تميقو komai. waɗannan takaddun lokacin da shi ma zai yi nashi hada qur'ani lil masahif lokacin da zai haɗa takardu kama sai a ce kamar da bayani zai su. waɗannan shine a takaicen takaitawa abin da ya shafa da qur'ani a zamanin sayyidina abubakar السبب البعيث على كتابة أبي بكر على الكتابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه babban dalilin da ya sa aka tahi tsayuwar rubuta qur'ani a zamanin sayyidina abubakar shine هو خوف ضياء شيء من القرآن بموت القراء في الجهاد والحرب فقد يكون عند أحدهم شيء من القرآن المكتوب يضيع بموته ما لا يتي babban dalili da ya yasa sayyidina abubakar ya tashi don ya ga ya hada qur'ani shine khawfu diya'i shay'in min alquran tsoron kada wani abu na alqur'ani ya bace bi mautil qurra ta sanadiyar rasuwar makaranta qur'ani fil jihadi a jihadi da ake yi wal harb da yaƙoƙi Faƙar ya kunu inda ahadin shay'un zai zai kasance a wurin ɗaya daga cikin su akwai wani abu na alqur'ani wanda yake rubutacce yarji'u bi mautihi a rasa wannan saboda mai shi ya rasu wannan yasa sai na Abubakar ya tashi tsaye ya zai ya rubuta qur'ani kuma aka rubuta shi kamar yadda bayani sai gabata yanzu sai jama'ar qur'an fi ahadi usman radiyallahu anhu har qur'ani a zamanin sayyidina usman na farko da sayyidina usman shi ya kira zunnurai ana kiran shi zunnurain ma'abocin haski guda biyu saboda ya aure ƴaƴa biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tsafansa wanda jumla da na faɗa na tsafansa saboda waɗansu mabiya addini shi'a saboda tsabanin hasada da suke ma Usman suka ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai haifi 'ya ko ɗa namiji ko mace ba sai Fatima kaɗai kaga da Fatima kaɗai ce kaga kenan wannan bayanin da ake bayarwa na cewar ya auri ummu kulthum da ruqayya kaga bai taso ba kenan wai an samu wata riwaya abin da zai nuna maka haka cewar ya manzan Allah ya haifa abin da zai nuna maka ƙaryar wannan labarin ita ce ya da ke cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya ke wannan annabin ka faɗa ma matansa da 'ya'yanka wa ba na, cika bai ce wa tika ba duk da ibafal mufrad ya binne nan ibafal ila zamir shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan jam'i wa mithlu al mufrad bihi yubafu fa fa ta, rushida ma yubafu amma duk da Allah ta'ala ya ce wa banatika qul li azwajika wa banatika kuma dan kar ka fahimci cewar ai kowanne annabi uba yake ga mutanen wannan al'ummar sai ce wani sa'il mu'minin kitabun fusilat ayatuhu min ladun hikmin khabir kenan matan shi daban ƴaƴan shi daban matan al'umma kuma daban kun bai wannan da kyau ko Allah ya kara masa sayyidina Uthman daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗaki a zoni sai suna abubakar ya ce nemi izinin ya shigo sai ce a ba shi izinin ya shigo sai na abubakar bai canza inda yake ba a zaune ai da sulan bai canza ba can jimawa sai sai na umar ya zo sai ya nemi ya shigo sai ya tafi a ba shi izinin ya shigo a ashe aisha tana kallo radiyallahu ta'ala anha can jimawa sai usman ya nemi ya shigo da ya nemi ya shigo sai ya ce da a dakata tukunna sai ya tashi sai ya canza zama ya gyara zaman shi sai ya koma ya zauna shi manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam sai ce a ce da shi ya shigo sai mai ɗakin shi ta ce ya rasulullah da wane ya nemi ya shigo baka canza ba da wane ya nemi ya shigo baka canza ba amma da Usman ya nemi ya shigo ka canza zama ka gyara sai ce yanzu ba zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyar shi ba mala'iku suna jin kunyar Usman ibn Affan ima ma sai in ji kunyar sa wannan hadisi yana cikin muslim ina da aminci Allah su kara tabbata to duk Usman da kaji an sa fa an sa ne dan ya samu albarkacin mai suna to wadatattun mai suna Usman ya kokari akalla ya hada Qur'ani a sa eh ya haddace Qur'ani kenan ko haka nan duk mai suna Abubakar yawwa haka nan duk mai suna Umar tunda shi ya bada shawara yauwa kun bai ji wani da ko wannan ke na Usman zunurai wanda mazala ya ɗaga hannun shi guda ya ce wannan na Usman ne a sallallahu alaihi ya ɗaga hannunsa ya ce wannan hannun na na Usman ne sai mu baya ci sannan sai kowa ya ci gaba da ɗorawa. yana da amincin Allah ya tabbata a gare su hada qur'ani a zamanin sayyidina Usman ya al'amarin ya kasance لما كان عهد عثمان رضي الله عنه وتفرق الصحابة في البلدان واتسعت الفتوح الإسلامية وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءة ومن شوى هذا الاختلاف إنزال القرآن على سبعة أحرف كما ثبت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر وكان الذي يسمع هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار إذا هوتهم المجامع أو التقوا على الجهاد يعجب من ذلك ما لا يكي لما كان أهل عثمان ألوكة زمن هالبة سيدنا عثمان يكسنتي وتفرقت صحابة في البلدان صحابي سكا واصوا أتكين كسا waɗansu suna karantarwa waɗansu suna jihadi batu bin muslim shi ya fuskanci gabashin duniya batu ibn muslim shi ya fuskanci gabashin duniya wurin uzbekistan turkmenistan duk tan tan tan tan ɗin can ya nufa uku babu da nasa ya fuskanci afirka wanda ya kira shi fatu ifriqiya sai da yake ga Atlantic Ocean sai da yake ga tekun Atlantic da ke gaban Kairawan kaɗan dan shi ne wanda ya kafa garin Kairawan garin su Ibn Abi al-Qayrawani shi ya kafa garin dan ya zama sansani na yankin Afirka gaba ɗaya wanda yake daga nan ne za a ringa tura mayaka ba sai an koma kuma Baghdad ba ko an koma Madina ba ne ya zo ya duba garin ya duba yankin ya ga babu inda ya dace ya kafa gari ya zama nan ne daga nan za a dinga tura mayaka sai kairawan tsakanin kairawan da atlantic ocean 'yan kilomitocin kaɗan ne ke kenan babu yadda za a yi mahala su kawo hari cikin gaggawa don nan gaba nan gefen an yi iyaka da teku nan gefen duwatsu ne to haka waɗannan ɓangaren jihadi kenan ɓangaren karantarwa haka waɗannan suka wato gari wannan su karantar waɗannan ta fatama waɗannan su kaza waɗannan saboda haka sahabai sai ku su zauna a garin madina ba bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai suka fansama a fagen fama Allah ta'ala ya tsara musu daraja wa tas'al futuhul islamiyya abin nan garuruwa na musulunci suka dinga fadada suka dinga yaduwa suka dinga karuwa wa kana ahlu kulli iqlimin min aqalim al-islamiyya min aqalim islam sai zama mutanen kowanne yanki daga cikin yankunan musulunci ya khuduna bi qira'ati man ishtahara bainahum min sahaba yana karatu ne da kira'ar wanda ya shahara a wurin su na sahabbai sahabin da ya shahara a bangaren ku da shi kuke karatu dan wurin wa za ku je to Shi ne ya karɓa daga wurin manzon Allah wurin ina za ku tsallake sallallahu alaihi wasallama fa ahli sham mutanen sham wanda yanzu ya kira ta Syria ko wanda yake wannan shafin ya haɗa Falasɗin da Syria da Jordan Urdun kenan da wani yanki na Masar da Isra'ila da sauran wurare da dama fa ahli sham mutanen sha ya karawana bi karatu ubay bin ka'ab suna karatu ne da karatun ubay bin ka'ab wanda manzo Allah sallallahu wasallam yana sallah sai aya ta tsaya e shiru bai ji an taso ta ba aka idar da sallah sai ce amma fil qawmi ubay ba ubai ne cikin mutanen wannan idan ka fahimci cewar manzo Allah sallama mutum ne yadda al'amura suke bujuro maka haka suke bujuro mai yadda za ka ji ka ce ta amma ga ta tana kallo a ido take zuwa kawai sai ji aya bata ji ba sallallahu alaihi wasallam dan ya karantar da mu yadda ake iftita ake daga liman sai ce amma fil qawl ubay babu ubai ne cikin mutane kai yana ga wani yana da satifiket na qur'ani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kufa mutanen kufa ya qara'una bi qira'ati abdullah ibn mas'ud suna karatu ne da karatun abdullah ibn mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun ibn ummi ab shi abdullah ibn mas'ud wato sahaban kowanne yana magana shi sai ka ji kamar shi kadai ne wa ghairuhum yaqra'u bi qira'ati abi musa al-ash'ari sauran kuma suna karantawa da wasu kuma suna karanta da karatun abu musa al-ashari abdullahi bin qais wannan salam ya tura shi yaman ya sake tura shi yaman har yana yaman ma manzo Allah ya koma ga Allah wanda wani mutum ya zo ya same shi ya samu abu musa al-ashari a masallaci yana ta karanta da qur'ani a ba malam ya burge shi ga saurayi ne malam yana ta karanta da qur'ani sai ya ce ai al'amari shi gobe gobe sai ya zo da wurwuri shi mutumin da yake bako ne yana zuwa sai ya samu abin Musa ya riga zuwa masallacin yana kiyamun laili yana nafila kafin ɗalibai su su iso kun gane ko kan mu shiga wannan hadisin yana muwaffa fakana bayan ikhtilafin fi wujuhil qira'a sai kasance tsakanin su akwai saɓani na karatun qur'ani wa man shawa hadal al-ikhtilaf abinda haifar da wannan sabanin kuwa bambance bambancen inzalul qur'ani ala sab'ati harufi Sauka da alqur'ani da aka yi a fuskoki guda bakwai kama sabata zalika a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tariqi tawatur kamar yadda hakan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisi mutawatir wanda yake na karanta mana hadisin bukhari da muslim da azum inna inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf lalle wannan alqur'anin an saukar da shi fuskoki bakwai faqra'u ma tayassara min ku karanta abin da ya sauwaka a gare ku kawai in Allah ta'ala ya saka hada fuskoki bakon duka shi ke nai mana alƙawari da izinin Allah kafin mu kammala wannan daura za mu tsokaci akan waɗannan al'aharufu saba da izinin Allah akwai aiki a gaban mu shi yasa wa kana allazi yasma'u hadha al-ikhtilaf min ahli tilka al-amsar idha hawatum al-majami' wa kana alladhi yasma'u hadha al-ikhtilaf wanda ya kasance yana jin wannan sabani da ake da shi wannan bambance bambance min tilka ahli al-amsar daga mutanen waɗannan garuruwan kaga akwai mutane daga daga sham akwai mutane daga kufa akwai mutane daga sauran wasu wurare idza hawatumul majami idan tarurruka ya hada su wannan ya fito daga sham wannan ya fito daga kufa wannan ya fito daga wasu wuraren ko ɗaliban sun haɗu sai ga a ya naji kana karanta haka ya kaje nake karanta nake karantawa haka da karanta yace wailul kulli luma zai allazi jama'a malan wa addada sai ta ce a a <laughs> wiltaƙau alal jihad ko kuma sun haɗu a wurin jihadi idan hakan ya faru ya ajubu min zalik sai dinga mamaki ni ba haka muke karantawa ba ba haka wanda ya karantar وكان هذا الاختلاف مدعاة إلى فتح البرقة والشقاق بين المسلمين في قراءة القرآن الكريم فقد كان كل فريق يدعي أنه على حق وأن غيره على باطل وكان بعضهم يفخر على بعض بقراءته بقراءته معتمدة أنها هي صواب وحدها فيقول لغيره قراءتي خير من قراءتك ويرد عليه الآخر بالمثل وهكذا حتى أفضى بهم ذلك إلى تأثيم بعضهم بعضا وإنكار بعضهم على بعض وكان هذا الاختلاف وأن بمبنشة بمبنشة يا كفنشة مدعاة إلى فتح الفرقة إلى فتح باب الفرقة وأنا أبني دي جنة يجازوا دا بود وتقوبة تكما بركة والشقاق da keta alaƙa da ke tsakanin musulmi kuma da tari jijiyar wuya bainal musulmin tsakanin musulmi fi kiratul qur'an karim a wurin karatun qur'ani mai girma fakar kana kullu fariqin ya kasance kowanne bangare yadda ya annahu ala haq yana da awar cewa shi ke akan gaskiya wa anna ghayruhu ala batil dayan ba ma qur'ani yake karantawa ba wa kana ba'dhum yafqaru ala qira'a ala ba'd sashi ya kasance yana alfahari da sashi bi qira'ati da qira'arsa mutamidan anna iya sawab yana ganin ita ce daidai wahdaha ha'ita kadai kuma fa yaqulu li kairi, sai ya ce ma dan uwansa qira'ati khairu min qira'ati ai na ya ce malamin mu fa shi manzo Allah ya ce duk wanda zai koyi karatu ya koyi karatu wurinsa almajiran wa kenan ibn mas'ud dan yace kai malamin mu fa shine fa wanda maza Allah ya ce amma fil qaumi ubay wa haka za haka abin ya dinga kasancewa hatta ba bihim zalik ila ta'sini bihim ba'da har sashin su ya kai ga yana ganin ɗaya sashin da laifi ta'asim yana ganin yayi ba qur'ani yake karantawa ba yayi laifi wa inkari bihim ala ba'd sai yana ma juna inkari dole kai dan kana ganin ba qur'ani ya karanta ba أخرج ابن أبي داود في كتابه المصاحف من طريق أبي قلابة أنه قال لما كان عاد عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فيجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ترتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا أخرج ابن أبي داود في كتابه المصاحب ابن أبي داود يا فتر أشكل المصاحب من طريق أبي كلابة تانير أبو كلابة أنه قال يجي lamma kana hadu Uthman lokacin da zamanin sayyidina Uthman ya kasance ja'ala al-muallimu yu'allimu qira'at malam sai ya kasance yana karanta da karatun malamin shine ar-rajul malamin sa kenan wal muallimu hakan nan ma dai malamin yu'allimu qira'at rajul yana karanta da karatun malamin sa faja'ala al-filman sai ɗalibai da ake karantawa suka kasance yaltaqauna suna haduwa fa wani ya fito daga makaranta kaza wani ya fito daga makaranta kaza sai su sabani hatta tafa a zalika ilal muallimin har sabanin ya ke zuwa ga malaman kai hatta kafara ba'dhum ba'dha har sahin su ya kafa da sashi saboda me ya kafa da shi saboda ya taqidu yana ya zo da abin da ba qur'ani ba kuma yana cewa qur'ani eh shine dawo duk wanda ya zo maka da wani abu ya ce qur'ani ne alhali ba qur'ani bane kuma zaka sanya mai kaula sai kun وفي السنة الثانية أو الثالثة على اختلاف الروايات من خلافة عثمان رضي الله عنه سنة خمسين وعشرين من الهجرة اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزوة أرمينيا وأذربيجان وكان في من غزاها مع أهل العراق وضيفة بن اليمان فرأى كثرة اختلاف المسلمين في وجوه القراءة وسمع ما كانت تنطق به ألسنة من كلمات التجريع والتعصيم والتأثيم حين حين اختلافهم في أوجه القراءة فاستعظم ذلك حذيفة وأكبره ففزع إلى عثمان الخليفة ففزع إلى عثمان الخليفة وأخبره بالذي رأى وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتابهم الذي هو أصل الشريعة ودعامة الدين كما اختلف اليهود والنصارى فأدرك عثمان بسائب نظر وعصافة رأي أن وراء هذا الاختلاف شرا مستطيرا وفتنة كبرى لا قبل للمسلمين بها وأن هذه الفتنة إن لم تعالج بالحكمة والحزم ستجر لا محالة إلى أسوأ العواقب ففكر في علاجها قبل أن قبل أن يستفحل خطرها ويتفاقم شرها فجمع أعلام الصحابة فجمع أعلام الصحابة وذوي الرأي منهم وأخذوا يبحثون عن علاج لهذه الفتنة ووضع ووضع حد لهذه لهذا الاختلاف فأجمعوا رأيهم على نسخ مصائب يرسل لكل مصري مصحف منها يكون مرجع للناس عند الاختلاف وعلى إحراج كل ما أداها كل ما أدى هذه المصائب وبذلك يستأصل دابر الخلاف وتجتمع الكلمة وتوحد الصفوف wasu sanatu saniya a shekara ta biyu awil salisa ko shekara ta uku al ikhtilafi riwaya, a saɓanin ruwayoyi da ake da su wannan ji da ke ko na kamayya wani ya ce shekara ta ɗaya wani ya ce shekara ta biyu galibi inda dai ga bambance bambance na shekara al'amuran suna zuwa a ƙarshen shekara ne al'amuran suna zuwa a ƙarshen shekara watakila ya faru ne a shekarar ƙarshe a watan ƙarshe na shekarar musulunci sai labarin bai watsu ga wasu ba sai a shekarar farko ta sabuwar shekara kaga wanda ya sani tun fari sai ce ai shekara guda kenan wanda sai yanzu ya sani ce a'a ai lokaci kaza kenan ana fatan mun gane wannan da ke min khilafati usman a halifarsa sayyidina usman shekara ta ɗaya ko ta biyu a halifarsa sayyidina usman shekara ta hamsin da biyar da hijira ijtama ahalul sham mutanen ƙasar sham sun taru wa ahalul iraq da mutanen iraki fi ghazwati armenia an taru sosai za a je a yaƙi birnin garin armenia da azerbaijan yanzu a geography suna ina eh wa kana fi man ghazaha ya kasance daga cikin waɗanda suka yake ta ma ahalin iraq tare da wanda suka fito daga iraki huzaifatu bin yaman akwai huzaifatu dan yaman shi huzaifatu dan yaman yana cikin waɗanda suka tafi wannan yakin, amma ya fito daga mutanen iraki duk da shi ba a iraki yake ba a wata gunduma yake amma sunan shi ya fito cikin mutanen kwamandan iraki ne fara ta sadakar tilafin musulmi sai ga yadda sabanin musulmi yake da yawa fi wujuhil qira'a a fuskokin karanta qur'ani wasu ni a mata na tafiku biyu alsinatu ya ji kuma irin abin da harsunansu suke faɗa abin da su suke fada min kalimati tajrih na kalmomi na muzantawa a ubbullah wata asin da kuma bai ma juna laifi hina ikhtilafihim lokacin da suke saɓani fi aujihil qira'a ta fuskar karatu fasta'azama zalika huzaifatu akbara sai huzaifa yaga abin babba ne yaga abun ba karamin abu bane tun yanzu irin waɗannan maganganu da suke fitowa a bakin waɗannan kuma akan abin da ya shafi qur'ani fa fazza ila usmana kawai sai ya gaggawa zuwa ga usman ibn affan ala khalifa wanda yake shine khalifa wa akhbarahu billati ra'a ya ga wannan abin da ya gani ya ba shi labarin abin da ya gani to lalle ilalla a yakin armenia wanda yake yakin ya hada waɗanda suka fito daga sham mutanen abdullahi abu ubay bin ka'ab da waɗanda suka fito daga iraki mutanen abdullahi bin mas'ud da waɗanda suka fito da sassan wurare suna fada ra'ayuka mabambanta a kabin da ya shafi qur'ani kuma abin bai tsaya ga kowa da nashi ba a'a ya kai da ana jefa maganganu don ba lalle ne zama na cewa ya tsaya kowa da nashi ba a dole a tantance abin da yake shine ne wa qala la sai ce ma Usman bin Affan adrikin nas kai maza ka riski al'umman nan qabala an yaktalifu fi kitabihim tun kafin su dare su sabani a littafin su allazi huwa asli shari'a wanda yake shine asalin shari'ar baki daya mazakar suke su wa di'amatu din shine kuma kashin bayan addini di'ama kenan ko kashin bayan addini kama ikhtalafa al-yahud wa nasara kamar yadda yahudu da nasara suke sabani wa bil qadar al maqduri aykan fa innahu di'amatu ikiddini na ji mata suna kawo harifa kai maza sun yi mai jirgin fa'adaraka Uthman bi saqi bi nafari sai Usman bin Affan ya fahimci abin da Huzaifa bin Yaman yake faɗa bi bi nafari da kaifin hankalinsa da kaifin tunaninsa wa hasafati ra'ayi da ƙarfin hangen nesansa anna wara a hadha al-ikhtilaf lalle ba abin da ke bayan wannan sabanin sharran mustatiran wani bala'i ne mai tarfasi mustatir mai tarfasi akan qur'ani ake sabani ake jifan juna da maganganu wani in ya tashi gaba daya sai ce tun da su ma da suke da qur'anin sun saba suna sabani ya shi gefe guda akwai sharrin da yake wannan saboda haka da ya abubuwan da za su biyo baya wa fitinatan kubara kuma fitina ce mai girman gaske la qibala lil muslimin biha babu yadda za a musulmai su iya da ita idan fitina ta kullo kai wa anna hadhihi fitina kuma lalle wannan fitinar in lam tu'alaj bil hikma in ba a magance ta da hikima ba dan ba ko ina ne karfin soja yake amfani ba in ba a sa hikima ba wal hazmi kuma in ba ta hitsaye ba a sa hikima a ta hitsaye kada a sa hikima kuma a zauna satajiru la mahalata ila aswa'il awaqib da sannu za ta ja zuwa ga mafi munin makoma za ta ce zuwa ga mafi munin makoma fa fakkara fi ilajiha sai Usman bin Affan ya tsaya yi tunani akan yadda za a kullu mu wannan qabala an yastaf'ala khatarha tun kafin hatsarinta ya burin kasa wa ya tafaqama sharruha sharrinta ya addabi kowa fa jama'a a alama sahaba sai ya tara manya-manyan sahabbai shiwa shi Uthman kenan duk kulura an shi ne khalifa shi ne jagora amma kulura kowanne baya gaban kansa sai ya tara manya-manyan sahabbai ga abin da za a gaya da za a gaya da za a gaya da za a kuma kowanne zai bayani na abin da ya imani da shi shi zai kawo ci gaba ba za a ga ina ya karkata sai ce a yi ranke ne wata shida da ki so in yi magana nan da tsabagen waya gani nan ya gargada ke ba haka ba ne. Wasu sabai ra'ayi minhum da kuma masu hangen nesa ma sosai da sosai daga cikinsu wa akhadhu sai suka fara dan akhadha yana cikin af'al shuru'i wa akhadhu sai suka fara yabhafuna an ilajin li hadhihi fitna ya za a yi magance wannan fitina suka fara bincike na hanyar da za su bi don su magance wannan fitinar wa wazai haddin li hadha al-ikhtilaf kuma ya za a sanya wata madakata da za ta dakatar da wannan sabanin fa ajma'u ra'ayahum sai suka tara ra'ayinsu gaba daya ala nafhi masahifan masahifin akan akwati wasu qur'anai yursalu li kulli misrin mushafun kowanne gari a aika mishi da kwafi guda wannan kwafin da sunna abubakar ya yi ya ajiye a ɗauko shi a kwafe shi idan aka kwafe shi tunda da ai mun san guda ɗaya ne kun lura ko to yanzu a kwafe shi idan aka kwafa wannan a aika bagdad ma'ana a aika kufa a aika basra a aika sham a aika duk garuruwa ya zama na wannan shi ne wanda za a karanta a yi rusalin da kullum Musu kowanne birni a aika mai kwafi guda min ha daga cikin waɗannan ƙur'ani da aka kwafa daga na farko ya kunu marji'an linnas da zai kasance shi ne inda mutane za su koma inda ikhtilaf ɗin sun samu sabani da kyau wannan ƙur'ani da suna Abubakar ya rubuta a kwafe shi idan a kwafe shi a yata don takan yiwu sahabban da zai koma kowanne yana karanta wanda ya rubuta ne nashi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wasu kira wata kira'ar an shaye ta a al-arabatul akhira a bai qur'ani na karshe bai san an shaye ta ba haka ne ko ba ta da sauran abubuwan da za su iya tasowa saboda haka wannan kofin da sunna Abubakar ya rubuta to a ɗauke shi a kwafe shi kuma a sake kwafi ɗaya biyu uku adadin garuruwan da za a aika wannan kowanne gari da aka aika mai kwafi to wannan shine ƙur'anin da khalifa da sauran sabe suka yi da shi za a karanta ɗaya kenan na biyu wa'ala ishiraki kulli ma ada hadhihi musahib kuma a kona duk ƙur'anin da ba wannan ba dan idan aka koma ga wannan aka bar kowa da nashi ana nan dai kuna ji da ke ko wa bizalik da wannan yasta'silu sulu dabiral khilaf to da shi za a cire za a ɓaɓɓake tushen saɓanin wata ci tami'ul kalimatu kalmar al'umma musulmi ta zama ɗaya wata wahadu sufu sahu kuma ya zama kwaya ɗaya tallinta ثم usmanu fi في ma ما wa alai. sannan sai Usman ya fara bin hanyar da zai bi don zartar da wannan abin da aka yi ijimai a kai darasi na gaba mu tashi akan wannan da izinin Allah wannan zai ba mu cewar tun daga abin da sahabbai suka ijimai a kai wani ji da kyau yanzu Usman zai zartar da abin da suka ijimai a kai da izinin Allah ta'ala a darasinmu na gobe sai mu ga kwamitin da aka kafa da waɗanda za su aikin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu